Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana sayyada sadiya haruna ne haifaffiyar yar maiduguri ne wannan bidiyon ina yin shi ne zuwa ga commissioner of police na nigeria gabaki daya we do respect sir maybe you are aware of what, uh, what is happening kuma maybe you are not aware a matsayin mu na 'yan najeriya idan mun gani abu ko mu ya kamata mu yi alatin ɗinku ku sani ni korafina a nan a matsayina na 'yan najeriya shine ranka ya dade abin da yake faruwa a garin kano bai yi ba na menene na idan ka je kowani police station sai ka ga mata da maza a cike ana unnecessary case when i say unnecessary case sai ka ga wancan wai yana case da wancan saboda ya mishi saki wancan yana case da wancan wai saboda an mushi habaici a social media na yi zaman lagos na yi zaman maiduguri sannan na yi zaman kano wallahi ban taba kalla ana yin wannan unnecessary case a maiduguri ko lagos ba ni ban taba kalla ba mawai yarinya wai ana keza ita a Maiduguri wallahi sai abin ya kai ya kawo tukuna ana kai station amma yan Kano sun dauka police station kaman gidansu ne sun dauka police rashin gurin ciwo junansu mutunci wata akwai abin da bai taka kara ya karya ba za ta ce za ta kai station a je ana kes da wancan wacce abin da ya faru tsakanin su da su bai taka kara ya karya ba ita kuma ta je tana mata video ta zo social media ta nuna irin ita wata shegiya ne ta kama wace an kai station at the end of the day kuma ba za ta zo ta samu riba ba so we do respect sa dan Allah dan annabi akwai abubuwan da ya kamata mu yi focus sosai a kasan nan for example maiduguri muna da matsalan wuta muna da matsalan tsaro da dai sauransu na san wasu jahohi ma kamar irin su kano da lagos da dai sauransu su ma suna da matsalan su don allah we should concentrate akan matsalolin kasanmu ba akan yan bala ja'un nan ba abin nan ya daɗe yana raina wallahi zan faɗa amma sai yau na faɗa kuma na faɗa abin nan ne with full confidence saboda ni ma ya taba faruwa da ni ina da 24 years old na je garin Kano yanzu da nake muku magana ina da 26 years old ina 24 years old na yi girman Lagos da gidan da girman Maiduguri ban taɓa zuwa station ba amma a ranar san da wata ta kai ni station wai ni na zage ta a social media kuma wallahi tallahi ba haka bane aka ci min mutunci na har aka so in kwana da dpo ya gane ina da gaskiya na fita gaskiya sai ya mata wayo ta tafi gida tukuna ni kuma na tafi gida wannan abun bai kamata ba dan Allah dan annabi manya manyan polisawan mu ku yi kokari ku dinga sanin irin kes din da za ku dinga karba so na faɗa abin nan da zuciya ɗaya ne idan akwai wanda abin ne ya bata mishi rai koko akwai gyara a cikin lamurana dan Allah a gyara mun na san muna da abubuwa da yawa da ya kamata mu sa kai mu yi focusing a kasan nan mu gyara ba akan in bala ja'u ba most especially mutanen nan yan matan nan masu fada-fada a social media masu habaicin nan to wannan sakon zuwa ga manyoyinmu ne masu kuɗin kasan nan zuwa ga senatocinmu ne zuwa ga manya-manyan 'yan kasuwa masu kuɗi wanda suna ji idan sun kalla kowace yarinya a social media idan ta musu su kira ka wali a haɗa su to ku zo nan ku bani kunnen ku yau zan yi magana a kanku ne I was shocked today in my shop. Jikina yayi sanyi. Wani ne zai ya siya man power. Ya gama ciniki ya bani kuɗi na. Na ganye daɗe bai tafi ba. I was like ranka yi daɗe. Ka yi haƙuri ga matan nan za su shiga. Kai ne ka hana su shiga. Saboda ka san kunsa kun san diskin ke akwai sirrika. ya ce mun sayyada dan Allah ka su shiga ina so in yi magana da ke na ce ina jin kai ce ina da damuwa ne na ce feel free with me menene damuwanka sai ya bude mini whatsapp din shi ya bude min wani video sai na gan video shi na ce subhanallahi ran kai dade wannan kai nake kallon tsirara aikon uwarka da wata a gefe me ya faru me zafi sai ya ban labari wai gashi gashi ya ganta ne wane kaza ne a abuja ya kira ita ita kuma da ta tafi ta je ashe bai san ta musu video ba yanzu haka ya fi one week tana blackmailing din shi idan bai bata miliyoyin kuɗi ba za ta sake video i was like what na ce mishi ka zo gidan gaskiya ka ce mata idan ita yar halak ce ta yi posting din video ta inda Allah ya kama ta hadda fuskanta a cikin video ya ce min dan Allah in taimaka mishi yanzu ya kai sati ɗaya baya cikin kwanciyar hankali baya iya ci baya iya sha ni ce ban ka faɗin da ba namu ba ma muna karɓar balanta ne ya zo gida ɗan uwana ne faɗan maiduguri babban mutum ne na karɓa wayan shi na yi mata voice record na ce ke celebrity ce ta san ni na san ta ta san ni na san ta ta tsane ni a social media din nan akwai lokacin da abin social eh hiziban eh, nan da ya faru ita ce a gaba ta fara ta san kanta ba sai na faɗa ba kuma wanda suka san da sun san da ita nake yi na ce mata ke idan ke kin cika yar halak ce dan ya rasulullahi ki yi postin din wannan siraicin a daren yau idan kuma baki ba ni na baki 24 hours idan baki ba ni sai na yi immediately tana online ta ji voice record din kawai sai ta Aiko ina irin da wannan abin zura ido haka irin shi was surprise ta ce sadiya haruna to ba damuwa zan muku rashin mutunci ina yin bidiyo nan ne saboda ita sannan ina yin bidiyo nan ne saboda manyoyi na kasanmu ku yi hankali yanzu matan nan da suke runs su ya rufe they are desperate in need of money they are desperate ba sa so su yi sana'a sannan suna so su samu kuɗi a sama to yarinya ba ki ji in gaya miki duk namiji ko yarinyar da kika ganta da kuɗinta wahala ta sha ko kuɗin jini ne wahala ta yi ba a samu kuɗi a banza to na yi bidiyo nan ne saboda manyoyin mu ku yi hankali yanzu mata bidiyo suke yi ku yi hankali sannan ke kuma in kin cika yar iska daman na baki zuwa daren nan ne idan baki ba na ce miki zan yi kuma idan baki ba ki tabbata ka 24 hours din nan ki je ki goge bidiyon nan ki bashi haƙuri saboda Allah ya tona miki asirin ki har da wannan katar fuskan ki kaman kashin asuban nan ya fito